lemu ne nawa za ka bamu eh akan ji kai bane tare da lilo yawa naira dubu ɗaya ba yawo da nan dubu da eh muna ina in ka zo duro muna wajen a dai zuwa da dubu ɗaya ne ka dawo to eh muna nan muna nan Allah ku sa ciyar ke sabai kana mu za ku yi ba da Kwaya gole, ga ya kare kira. Ya kare kira. Kai ne a gaidan mota kana a rubutu da bayan ka? Shi ne. Ko ɗan wai ko ga muna. Ga muna. rí èdè tó wà. Dakin uwarka fi na uwarka. Me bi kaya kaya hauka dai. Wallahi sai dai kaya hauka. Jama'a suna kallon mu. Assalamu alaikum jama'a kar ku manta kuna tare da ni Abdulrazak Adamu Ibrahim ta taba wace gaba an faɗa din nagode kar ku manta kuna tare da Mustapha Alhassan Munkaila magajin kaura wace gaba ramawa ne ga masu bukatar mu a wajen taron biki, taron suna, taron fati, taron birthday, taron har da taron siyasa. Domin nishadantar da ku. Rolling action! Cut! Sunana Haruna S. Yusuf. Samaruna.